goma sha bakwai ga watan jumada a saniya a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da uku dubu kuma da takwas ga watan mayu watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyu na biyu domin ci gaba da karatu wannan littafin misalar albarka al'aqidatu tahawiyya ta al-imam abu ja'far al-tahawi wanda yake fayyace akidar ahlus sunna wal jama'a a cikin wannan littafi الشيخ الإمام أبو جعفر الطهاوي وبنجد الله ما لو كنت الكيار كربلا ويسا أشكرا تقريب كود أشهرين لك باي هجرة ومن يو ينا بشكرا سنة الدبوتا دقلنا duk abubuwan da yake bayyanawa a wannan littafi abubuwa ne waɗanda yake ya fahimce su a ƙarƙashin haske na alƙur'ani da girma da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da fahimtar malamai na gabata saboda haka aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a kullum muna da tsammanitawa bambanci daga cikin bambance-bambancen aqida ahlus sunna wal jama'a bambanci kwaya daya da zan iya faɗa a yanzu shi da aqida ahlus sunna wal jama'a dalilan qur'ani da dalilan hadisi shi ne da su ba wai aqida ce daban ba sannan a zo a yi maka dalili in gane ne da ke ko da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu da su ta tayi ayar ita ce ta tabbata shi Allah ta'ala yana hannaye ba wai zuwa suka suka ce Allah yana da hannaye guda biyu suka yi suna neman dalilin ba a'a dalilan qur'ani ayoyin qur'ani hadisai da tabbatu su ne aqidar su ne dalilan sabanin mutum da zai kirkiri wata ibada ya zai kirkiri wata aqida ta daban a lokacin da ba ta da dalili sai da ya gama saita ta a mahangarta sannan ya zo zai nemi mata dalili to a wannan lokaci ba duk abin da ba dalili ba zai kokarin ya lokaci da shi dalili shi zama da kowace shekara dalilan suke zuwa shi da ba saban aqida ta halin sunna dalilan su ne aqida aqida su ne dalilan kuma wannan bawan Allah ta ya rasu shekara dubu daya da ɗari daya da ɗoriya fa yana ƙasa a yanzu ba yau da haifar shi ba malla a ce suwa da da bawana ne suka tsaya suka tsara ta an kuma ai abu ne da bai wuce shekara arba'in ba ko hamsin da sauransu kenan ka ga yanzu ba ɗan shiya ta ce ba ɗan ya ka ne. malami ne daga cikin malamai da suke na addinin musulunci hidima kowace gaba ɗaya daga cikin gaɓɓai ɗin da ya kawo kana da ayoyi da hadisai sama da shurin masaki da za ka iya za ka iya su da dalilai har gani ma wani lokacin da ya karanto jumla daya ko da ya kamar nufin wata ayar ya hau da rubuta sabanin mutumin da alaƙa shi da addini tana da nisa ko da ku an kaka ba cikin addini ko za ka ta karanta ka ga ya abin da kuma wasu wani da alaka da wa'ani wato dole ne a jaddada da halin suna wasu ma a aƙida ce ta rubutacciya rubutacciya ga shi na kowa na rubuta kowa da biya mu subhanahu wa ta'ala ya mana dantakadar a cikin sa wannan shine darasin mu na goma sha ɗaya a cikin wannan littafin mai albarka al-aqidatu at-tahawiyya ana kiranta al-aqida ne don ta kunshi ayyukan zuci abin da zuciya take gudancewa ana kiran kiranta al-tahawiyya ne an sayar an nattafa ta an jirgina ta ga garin mai wallafin littafin sunan gari ne kwaha da ke tudu a kasar ƙasar masar إذا يتنسي الطحاوي al-aqidatu a aqidar malamin nan wanda ya rubuta ta dan kasar dan garin Taha da ke birnin Masar ya kai ta da ahli sunna wani jama'a ma'ana ba wai aqidar ta yi ke ce ta kirkire ta kawai an jira da zuwa ga garin su kuma da ake cewa riwayat warshi ba ya yi shi ke shi ne ko kirkiri riwaya ba riwayat qalil riwayat dabbi riwayat qunbul abul harith asufi da sauransu hajj farko kiran faɗa su ba kaga ba wai shi ya sa ya kirkire da yawan ba a'a ya shahara da ita ne ake dingina su zuwa gare shi Allah ta'ala ya mana mu muwafaqa a darasin na jiya malam ya zo na mana abin da ya shafi magana akan imani shi da farkon darasin mu ta'arifin da yayin imani malamai suka ce ta'arifin yana buƙatar kuskure na gyara kuma an ake bayani akan shi kasancewar mutum sai yake da cika zo ba kuma a wannan amma a makarantar suna ya ake fahimtar kuma ne kuma da na bamu labari nake buga mana misali cewa aqida ahlus sunna da a'imma na sunna da mamu da suke bi gaba ɗaya su irin su abu ɗaya da limaman da mamu sun kai ina aka kusa shi ne da zarar malami daga cikin malaman suna kafin shi ta dan gwamnati ta yaza an tallafa shi cikin girmamawa da mutuntawa ko gane ko yanzu misali mota ce aka cika ta a wannan gareji da ke nan kwakwan za ku je duka da aka kammala da mota ta cika da yayin sama ya fito ta cikin gareji sai zai ga dama maimakon mai yi ya za ku ce eh za ku ce gure da kuma ina za a je sun da kai direba ne mota din da mota din da ai bidda to haka ake sai ya ce sai a ba mu gidan ban ne ya sha mu yana ce yawa ka ji da muke kan shi kenan to haka akida ahlus sunna da malaman da malaman sun ce ne aka rusa ba wai ana mai da mamu bane su zama kamar gawa gaban mai wanke ta sai wanda aka juya ta ba wai ana jami'ar da mutum ya zama kashir ibn jahili bane a'a yanzu ina ga da sai dai kada laki akwai an so mu jagorori da suke jagorantar mutane a kan shi ne wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne tsere sunnan manzo manzo sunna da kuma ba sunna ba dan waɗanda ba sunna ba ko da malamin da ka ga yayi ashar me ne zan ce subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai da ce a'a kullun kan ne jiki ne haka ne wannan an wawar da mutum kenan ko da mutum ya aikata sabo sai dai a ce ta kudurci a zuciyarka ba sabo ne ba kuma ga akwai mutumin da ke da kwanan sunna da abin da ba sunna ba kuma ana faɗar wannan ne don abin da misali al'amura ne da ta fito fili ne da ta zo kusa kuma ya gane da al'amuran suke abin manyan manyan manufofin ahalin sunna shi ne kowa ya gane ba wai iya jama'ar gidansu kadai su gane ba sauran da ba na jama'ar gidansu ba su zama mai gidan na gidansa wannan ba duka aƙida sunna ba aƙida sunna shi ne kowa da kowa ya zama abin da zai nuna maka haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya zama khalifa kuma ba ai shi ne ai ko shi ne addini shi ke bayan da ma Abubakar sai ya sai na Umar bayan shi ne bayan shi ne bayan da sai na Usman bayan sai na Ali don ta fahimci abin na wanda ne makaranta ta sunna ba makaranta ce da ake barin wasu gida su kaɗai ne malamai wasu gida su kaɗai ne mai gudu aka yi su kamar da aka waɗannan su zama malamai da aka yi waɗannan su zama gudu ba a wannan ya saba makarantarwar annabawa baki ɗaya Allah ta'ala mana bin dakta da ma ne yi magana kan imani da kuma abin da malamai suka faɗa sai magana a kan yanzu ne ce mu'minu na kullum aure wa rahma kenan magana da ake ta ahli sunna ba ta son wanzu wannan kaje ne to shi abin da ya tafi kaje ko ko me ra'ayoyi mutum da kai dan a littafin sunna ne aka tabbatar da wani taka yace wa mu'minuna kullum min awliya rahman wannan jumla ce cewa ko da korewa take tabbatarwa take ba tana korewa ba kuma da yanzu ne abubuwan da suke shiga cikin imani a yau za mu tashi inda malamin yake cewa ونحن مؤمنون بذلك كله لا نصدق بين أحد من الرسل ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به يتشي محمد من شيخنا أهل السنة مؤمنون بذلك كله ما في إيمان da waɗancan bayanai duka waɗancan bayanai da aka faɗa a baya mun imani da su duka kaga yake na mu'minina بذلك فيتيو كل شيء هو لنا لك بيتيو كل الإمام بما كان يقينه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وشر وشره من ومره من الله تعالى فيتيو ونحن مؤمنون بذلك كله مو وطن بسيطه ايمان يريد وطن الشمس لا نصدق بين احد من الرسل mu ba ma bambancewa ba ma rabawa tsakanin manzannin shi baki ɗansu mu ce mun imani da waɗansu manzannin da mun imani da waɗansu manzannin ba wannan jumlar mai da martani ce ga yahudi wannan jumlar mai da martani ne ga nasara don nasara a faɗar su zai su sun imani da annabi isa alaihi salatu wasalam da su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sun ce annabi ɗaya daga cikin annabawa sun ce mai buɗe daga cikin manzanni asali ina imani da suka ce sun yi da annabin isa alaihi salatu wasalam imani ne na fatar baki imani ne wanda yake na ƙarya ba imani ne wanda yake na gaske ba inda sun yi imani da annabi isa alaihi salatu wasalam da gaske ya annabi isa ne ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi ahmad kuma shi da shara ne da wani manzo ne daraja da zai zo bayana sunan shi ahmad da sun yi mai da shi ai ba abin da ya rage musu sun bin shi ya rufu ne kama ya suna na abana abu hakan nan mai da mazani ya ga yahudawa da suka aibanta annabi isa alaihi salatu wa wasallam shi aibanta shi ma suke da maƙiyar iman da suke da shi ba biyar ne suke ne suka ce da jakimarsa ma kayan abokin a sauƙin wa ma kayan ubuki da zai suke so su jirgin annabi isa alaihi salatu wa wasallam zuwa ga wani ɓangare Allah madaukakin sarki ya ce wa kufrihim wa qawlihim ala maryam bihtanan azuma sai Allah ta'ala ya kira wa madina da suka faɗa ba sun ta danna maryam bihtan kafin jiyar ƙarya azumin mai cin gaske من جنب وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم الا قتل المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم بذلك من علم إلا اتباع الظن وما قتلوا يقينا برا فأقول الله إليه كان الله أكثر حكيما جنان باب وأنا أدري كيف أنا ويجي بن فائدة السلام باب وما بل وما قتلوا من بسكش شبا وما كان بيه بسكش شبا ولكن شدنا لهم كي أهل كتب شبا أهل كتب شبا الأمر أن أيضا كما أن الإنسان أتسلم وما قتلوا من يقينا إذا الله لا يتسلم shi ne bayanin cewa ba su kashe shi ba to sai malai yake cewa la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba ma bambance daya daga cikin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala mutum mun imani da wannan manzan ba mun imani da wannan manzan ba domin yin wannan kadai yin haka kadai zarwar imani domin Allah ta'ala ya ce wa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين احد من الرسل هذا ما رد في ايه بدا في لك غير كلام بو بو كلام بدون كلام بو دم بدون رسل من اكتوبر لا يرجع ان يرجع اكتوبر بالزباع بدم انت بانت انا هو متد لا نفرق بين احد من الرسل ما ما رد في ما ما وارد ايه وشكل من ذلك ما وارد ايه وشكل من ذلك ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه بدون ايه كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت قوم نوح المرسلين مثلا النبي نوح سنكرت من ذنب الله بكتاب sai Allah ce ifqara lahum akhuhum nuhun ala tattaqun a kacin da ɗan uwansa annabi ne yake da su ala tattaqun sun ba kwansu tsoron Allah ba annabi ne ne annaba na da su sun kare kare ta dukkanin saboda sun karanta annabi ta dan dole da ya damu da karanta annabawa ba daya haka ma Allah ta'ala yake kazzaba ta'adu bil mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون adawa ba ki ɗaya su karanta manzanni saboda mai saboda sun karanta annabi ɗaya in ƙala mu akwai hudu ala tattaqun a lokacin da ɗan uwansu annabi hudu ya ce da su sun ba kwan tsoron Allah ba sun zai karanta shi sai Allah ya san karanta annabawan baki ɗaya هذا ما أمن صالح الله تعالى كتب كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم اخوه صالح ألا تتقون ثمود هو متى لا النبي صالح كيف من ذنب الله بس إذ قال لهم اخوه صالح الا تلقوا دقوا موسى النبي صالح بسالما النبي صالح يجد سوء ألا تتقون هذا ما الله ما يجب أن كذبت قوم لوط المرسلين mutanen annabi lut sun kare da manzannin Allah baki daya iz qala lahum akhuhum lut ala tattaqun lokacin da ɗan uwansu annabi lut ya ce shin ba kwaji tsoron Allah ba hakan nan Allah ta'ala ce kazzaba ashabul aikatil mursalin mutanen kulli da suke bautar abin da suke bauta a kulli shine al'aika dubiya mutanen wannan duniyar in duk sunan garin su madiyana suna abin da bautar su al'aika sun kare ta manzannin Allah baki daya in qala al-mu'ayyidu ala tattaqu lokacin da Allah ya kaga da cewa koyin ba wannan da abin bautar aka fara shi ne da dan wanda ne a wannan abin bautar ba dan wanda ne a gari shi da ma Allah ka mu yana sai ya ce in qala ba aqulu shu'ab wala ma wala madiyana akhamu shu'ab saboda ta bangaren gari amma nan bai ta bangaren abin bauta ne ya ka cire dan uwansu dan ba dan uwansu bane shi da kala min shi aibun ala tatakun abin da kana kawo ayoyin nan ba mun kawo wannan ayar a dukkule la nufarriqu baina ahadi min rusuli ba ma bambanta ɗaya daga cikin manzannin Allah ta'ala na ɗauki ɗaya ne ya da sauran ko mu rike sauran dukkan mu yara ba mai yin yin haka ya ne da annabawan Allah baki ɗayansu dalili su ne waɗannan ayoyi da cikin suratul shu'ara Allah ta'ala ya ambaci kowace kabila kowanne gari ya fita tsare ta manzannin Allah baki daya saboda sun tsare ta annabi ɗaya da aka tura musu kaga kenan a yanzu ko da kirista ya aibanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ta aibanta annabi sai shi kenan zama da yadda da tsire na kaba kabari ta tafi mun sawa so suke ku kafirta kamar yadda suka kafirta sai gaba daya a wurin ga annabi bisa annabin Allah ne kuma ku da ba ce bai kan kanshi ba ba abin da zai taba shi an gani wannan da ke ko annabin Allah ne ba ɗaya wurin Allah ba ba ɗan uku ba ne dan nan Allah ta'ala duk ya kafa da wadanda ita la qad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa ko qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam Allah ta'ala ya kafa da su haka nan dan da ya aibanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aibanta annabi Musa shikenan an zama daya شيء لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل بما بمت إيه بسنة من الله ونصدقهم كلهم مما بمت تاسو دكتور دكتور مباواتهم على ما جاءوا به أكن دكتور مستقبل duk abin da suka zo shi abin da ya zama ce duk saboda ma al-masuliyya ma tana cikin shaykhul umur suna ne ismin ne asma'ul mawsula asma'ul mawsula gaba ɗaya su ne da amana kuma shi ga ne daga cikin sayyidul ulum kaza kamar ma tufiran ma'an kullal ulum wa ukhayya asma'ul jamaa'ir sa'ad wa nusaddiquhum muna gazzata su kullahum dukkanin annabawan nan da manzanni ala ma ja'u bi aka abu suka zo da shi a abin da annabin Allah ya zo da shi annabi ɗaya daga cikin annabawan Allah abin da zai zo ya gazzata shi ne سواء لما أبن العباد يبا نجل بيات سواء لما أبن هانت لنك يا أيها كل دوكا بابا ما هانت لنك ما شون حقيقة من دوزنك أبن بيكي دوزنك سنة أما بار أبتو جل تبدا فهدو سريش شون دوزنك أما انت تبدا كده كي هانت لنك دوزنك تو نجل مكوا يأي تريكيد أبن يأي تريكيد أبن بيكي أبي فقوا أنا بوا تخذي أما أبن خيجي لنك وأن أبن الأحكام لنك wannan abin a kabila ne na akida ne duk mutum zai ga kuma imani su ala kullum ala ma ta ubi akan duk abin da suka zo shi dan kai da manzon sakon littafin da aka aiko shi da shi sai da kai da shi ba ka cire wannan ka dauki wannan ka cire wannan shi kenan mutum dogo da ne a tafi inguna da ba'd al-kitabi wa tafsiruna bi ba'd أو إيمان بالفجر لتجد كفر سنة شخصي فما دون ما يفعل ذلك idan ka abin da ke sakamakon wanda ke wannan kaɗewa a wannan rayuwa ta duniya Allah ta'ala mana قال ابن الله عز وجل وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم يشهدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مدينين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الإمام أبو جعفر الطحاوي الله تعالى يتنشر وذكر الله تعالى يرحمه yake cewa wa ahlul kaba'ir ma'abota manyan manyan laifuka waɗanda suke manyan manyan laifuka min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka fito daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yukhalladuna fil nar la yukhalladuna ba a tabbatar da su har abadin abada ma matu yahdu yashudun وأن الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون في النار لا يخلدون باء ثبت بسوء وتا شاء بدل آباء لا ماتوا ولم يشهدون مدر سنة سنة مع التوحيد لكلاك لنا التوحيد وإن لم يكونوا تائبين كودا كو بسكتر شيء وقم بسكت وجبا كودا بسكتر شيء وقم بسكت وجبا بعد أن مقوا الله عارفين المؤمنين bayan sun haɗu da Allah maɗaukin sarki suna sun san sun yi domin ganin Allah kaɗai ba ya zama da mutum da ne mun gana nan sanin Allah mutum ya san Allah kaɗai ba ya zama da shi

sai aka yanke mai zuwa lokaci don ka tsanani ba zuwa har tashi alƙiyama ba qala fa bi izzatika la ughayyiru ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin kaga fa bi izzatika ina ya da buwayarka idan ke da rantsi da wani Allah ba da Allah ya rantsi ita ina ya da buwayarka yan ba Allah ko da Allah ba Allah amma ya ya yi imani ko da imani ba ga Abu Talib تتشوى ولقد أردت بأن دين محمد من خير أديان بدينة دينة لولا الملامة أو حذار مصدق لوجدت مكمعا بذات الكلة تتشوى ولقد أردت ولقد علمت تبس ناسا بأن دين محمد كير أدين الله محمد صلى الله عليه وسلم من خير أديان بدينة دينة شيء تتشوى أدين أبو لولا الملامة بابا دين جرزيرا أزوجيرا كان أدين الله ai da zaru musabbatin ko ko gudun zagi a ce ko da tsofaffin ina cikin yara ita ne wata ke musamman da za ta yi kina da na musu nan suke haka cewa ya san da ko da sani ba amma ya san da in ya zama da shi musulmi a sai in yi imani shi ne yasa malam ya ce ba da Allah qawlullaha ajina da mu'minin sun ga Allah sun yi imani da shi yahud su fi mashi'atihi a ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ya hukuma irin hukuncin sa in sha Allah in Allah ya ga dama zakara lahu ya gafarta musu wa afa an bi fadli ya musu afiya da falalarsa kama zakara azza wa jalla fi kitabi kamar da Allah madaukakin sarki ambata a cikin littafinsa yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bai gafartawa ga duk wanda yi shirka da shi ma'ana wanda ya tafarta fajiyar alkiyama yana mushriki ba wanda yake mushriki a nan duniya kuma ya tuba ba a duk wanda yake kafin yake dan yake kaza yake kaza yake kan tafarkin da ba na daidai ba sai ya musulunta ya tsarkake imanin sa ranar alkiyama baya cikin mushrikai da Allah ta'ala yana cewa kullu ladzina kafaru in yantahu bi farlihim ma qad salaf wa in yaqulu bi faqad sunnatul awwalina ana nufin dama wanda ya isa ranar alkiyama ne da shirka amma wanda yake mushriki yake kafir yake bibi wanda shuganta ya tuba ya tsaka da imanin ta tun a duniya wannan rana alkiyama har ba ta shi aiki ba insha Allah ta'ala ana cikin hana kai ana nufin wanda ya isa ranar alkiyama ne wanda ya zo da shirka da shirka aljihunsa wanda ta yi ta da kafirci a dan kwaninta to haka waɗannan gaba ɗaya ba sa cikin waɗanda yake za a gafarta musu shi yasa duk wanda yake ya mutu yana kafiri ya mutu yana mushriki in ka rantsa da Allah yanzu haka yana wuta da babu kafara ba ka ce ka rantsa da Allah fir'auna yanzu haka yana wuta ka rantsa da Allah abu lahab yana wuta ba wanda yake ba dan dan sun mutu akan kafirci haka nan duk wani jikin ɗan da zai ko da duk wani fir'auna da wani da kasan ya wuta a zan kafirci kafin ne ce kawai na cikin wuta ne ba wani abin to yanzu ana maganar wanda yake ya aikata laifuffuka kana jira da ke ko to amma a laifuffuka babu kafirci ko lura babu kafirci ko lura babu shirka shi ake magana shi ne abin da malam ya fara yace wai Allah ta'ala yace wai kun waje na zalika liman sha Allah yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya dama shi ya yace liman sha kenan bai ba mutum bai ba mutum lafiya yanzu idan da aka tabe shi ne kenan ka ce ai wani firma don zalika domin ya sha ina ai ba ka kai kana cikin magunan zalika din ne abin da sun bayyana cikin magunan zalika mu sake koma kan gaba da wani karanta mana ce wa ahlul kaba'ir waɗanda suka aikata manyan laifuka na farko da na kabira tun da aka ce ya karami kenan nan Allah ta'ala yake in tajtalibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum madkhalan karima kenan akwai tunda aka da kun da rubutu nan za a kankare muku amana kuma rubutu ko kenan misalkan manyan manyan laifuka yana ɗaya daga shayoyin da ke sa a kankare mutum amana laifuka to yanzu ne cince alkabira wacce take jami'in da sunan alkaba'ir ibn abdul ya kawo ta'arifat masu tarin yawan na malamai yadda ya rinjawar kuma ta'arifin da ya zama mai tsarta shi ne alkabiratu ma yi tarattu da alaiha haddu ai tuwo ɗaya da alaiha billar au la'ana au lafafa wanda ce alkabira ma yi tarattu da alaiha haddu shi ne duk zunubin da yake an mai haddi a nan an ce zunubin kaza iri kaza iri kaza iri kaza to haddar da shi ne kaza kamar mutum kamar zina in mutum bai taba aure ba hajjin sa bulala ɗari don wani kuma gafin da wanka ne ya gashi an kuma ana ganin mana jijiya ƙara ne da zurfina shekara guda a hadisi a ubari ibn shamit in kuma ya taba aure aure tsarkakacce ya tare da iyalin hukuncin sa gefe ba kuma hukuncin sa gefe ba umma ce dan da haka da kuma za su lalata al'umma dan da da an jefe farko wanda ke da gida a cikin ne ta ba za ta yi da cika da suke irin lamar da kake yi kun ga suke wani kuma ka jira ce lamar ka bayar wani tana da ne tana da haddi kamar ne kamar shan biya yana da haddi bulala arba'in ko bulala tamanin kamar tafafi in mutum mai kawo shaidu kuma yana da bulala tamanin فإن لم يأتوا بهذا فشو أظن والذين يؤمنون بشهادة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلد كل ثمانين جلدة كذلك كلش بلالة ثمانين ولا تقبل لهم شهادة أبدا أرض شهادة الرجل شهر أبدا وأولى يكون الفاسقون وكان رسولة الكرام بصحيح إلا الذين تابوا وأصلحوا ومن كان في جلسنا كبيرة من الكبائر هذا والسارق والسارقة في ذلك هو الجوع ما جزاء ما كسب من كان من الله والله عز وجل هذا شنو؟ فكان هذا duk kamar kullum kai kaga duk wannan yana da yana da haddi ko tu'ida alaiha billah ko kuma an yi ma wannan laifin sakamakon wuta an mai alƙawari na wuta kamar fara na iyaye da mu saba ma iyaye ka jira ne na kaba'ir aljannan mutum kana kasanta kalmi iyayen sa in ka taso ta dafa kenan duk inda sun gari suka inda sun gari suka daga suka tashi sun tashi da aljanna kenan kenan saba ma iyaye shi shi ne ta abin da zai ka su tashi ya mutu aljanna biyayya ga shi ne ta abin yana cikin abin da zai su daga da kun aljanna kamar me kuma kamar cin maraya Allah ta'ala yana cewa zulman nara kamar ربا الذين يقتلون الجدام لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنه قال إنما البئر مثل الربا وأحل الله البئر وحرم الربا ومن جاء موعظة من ربه ومن جاء موعظة من ربه فليتقبل مصرف وأجره له قل الله من عاد فولاة أشهد الله من فيها خالدين قال كما في كمر كمر كشف مكانه أن ما تزال الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أو قتل أو يشلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو يؤتوا من الأرض ذلك المشهد في الدنيا ولا في الآخرة من الأرض هذه الدنيا وأنا بهدي وأنا بهدي الدنيا ده القول ده أكل من المتاع أو معنى أو كما أبتغاد أبتغاد أن تيجي لو أنت يوجدك kamar kisa gungun ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا جبابة قال أنا قال غضب قال قوم أي الآن أو الغضب وابن تشي أشياء الله تعالى يا تشي بيتا كو يا تشي بيتا aiki kaza aiki kaza aiki kaza duk wanda ya yi shi Allah ta'ala ya yi fushirki ya ga yana sunan ne kabira duk lokacin da yake an sanya mu haddi a nan duniya ko a ko duk lokacin da yake an yi wa wanda ya yi wannan lokacin alƙawari da wuta an yi barazana da wuta ko kuma tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi ko kusan Allah ya tabbata a ganshi to wanne aikin su ake kira kabira kawai ku san ya zama da zallufi kuma ka san da kyau da kyau mana yace wa ahadul kaba'in, to haka a wannan kaba'in da aka ambata ba masu shirka ba magana da muke zama shirka a ciki domin in dai akwai shirka a ciki to shi ke wannan mutum ba a magana a kan shi wala mutumul hanyar kiyama ke yanzu sai wannan ba ma za a tsaye da ne za mu sauka da wasu malamai suke cewa da ma za a wani laifukan su ba zai dole su tafi ba babu cikin jahannama a duk wanda ya shiga ya isa ranar alkiyama da shirka da tsafi da canfi da dokoki wannan mutunci kai baki daya daga nan ba a maganar su yanzu ana maganar laifukan da su kai shirka ba amma laifuka ne da ne muna kabayar ko da wannan abin an yi sai ne hajji a duniya ko an yi hajji. a lahira kowanne abin an yi alƙawarin an yi barazana wanda ya aikata shi da wuta ko da kima ko da fushi shi ne ake magana shi ne malai ce wa mu tabayyana min ummati muhammad sallallahu alaihi wa sallama ma da fata kabira daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama في النار لا يخلدون بلا أبو ما بسوء أسكن ديت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بس يا جاء بهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم ما في كثير سورا abin nan fa al'ummin mutane al'ummin annabawa ya shafe su ko da shafe su ba dan ma ne yace wa al kabair min ummati muhammad da gaskiya umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to al kabair min ummati musafa al kabair min ummati isa fa al kabair min ummati nuh sun sai malam da yake sai ibn Umar salam yake a wannan mutum din ba ghairin sallah da yake ce bin ummatu Muhammad sallallahu alaihi ya fitar da waɗanda ba sa cikin al'ummarsa saboda ne saboda hadisin Allah kira da Allah Allah tabbata zai yake cewa يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من zai fita daga wuta man duk wanda haka wani ya shafi cikin al'umma sai yake ko ba cikin al'umma sa ba duk wanda yake a zuciyarsa akwai abin da ya kai nauyin kwayar komayya na imani in dai yana da imani to za a fitar da shi daga wuta ko da kuwa ya ɗaɗɗani azabar wuta da da yake min ummati muhammadu daga al'ummar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam al'ummar muhammad al'umma ce guda biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba kana gina wanda ce ummatu da'awa ita ce al'ummar da ake kiran ta zuwa ga addinin daidai addinin musulunci kenan ya shafi wa ya shafi musulmai ya shafi yahudawa ya shafi kiristoci ya shafi duk wanda ke raye tun bayan turo annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkashin ummatu da'awa al'ummar da ake kiran shi shi Allah ta'ala ya ce wa man yakfur min al-ahzabi duk wanda ya kafirce daga dukkanin ƙungiyoyin nan farmarin mu'id wuta ita ce hukumarsa da yana cikin al'ummar da'a illa su ijaba shi ne ɓangaren ne kenan yanzu ita ce al'ummar da ta amsa kiran nashi wannan ya danganta zuwa ga musulmai kenan ummatu da'awa da ummatu ijaba yace min ummati muhammadin daga al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata al'umma ake nufi ummatu ijabu domin su ummatu da su ka fara da ganin wadannan lamun ba a magana su والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليه ذلك ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور hakan nan za ta jin sannan ɗiɗi a cikin wuta wannan jina kafaru duk waɗanda suka kafurta na hinnaru jahannama suna da wuta jahannama nan za ga an koma kama shafu daidai suna a rukun kitabun da jinin kusurwa min ibaduna فمنهم ظالم بنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات مجيد قال تعالى في ذلك الفضل ذلك هو الفضل الكبير أحضر قال تعالى في ثم عرضنا الكتاب الذين استكبر من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه هذا ظالم لنفسه لا تأخذ بذلك ماذا من يقول تأخذ بذلك sai Allah ce wallazi na kafaru lahum naru jahannama لا يقضى عن مكانه إلا تابل إذا ضغطي لا الجنة كلنا بإيمانه أما الإيمان شبيكي نشير الدين فيها أرجو الكتاب الذين تزول من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات kaga akwai mai lamba ta farko babba a cikin shura sabiqun bil khayrat akwai mafi da shi a daraja shi ne ba muqtasibin akwai zalimi ne ban tun shirya shi ne da yake farlan ma sai hankali amma yana yau da asul iman karatun da ke kenan ko yana da al-iman wajib amma iman mustahab din ma abin da suke tsare iman da wannan kan ta shi yake yi kaga anan duk suna waɗannan uku duk suna cikin ummatul ijaba إذا الله تعالى جنات عدن يدخلونها aljanna ke ta dindindin za su shige da su ne kuma duka uku bayan da nan yanki da muqtasiru da sabiqun bil khairat duk za su shiga jannatu adin aljanna ta dindindin duk ɗan aljanna sai Allah ta'ala ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fa yamutu wa la yakhafu anhum min azabiha kadhalika nafsu kullu kafur fa hum yustarifuna fiha suna iya suna yi a cikin jahannama ما ليس وأهل التباين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون باع بين الرسول أو وتاء وتعلمنا كنا الأمة الإجابة باع بين الرسول أو وتاء سوق هذا قال لكيف سنة تكشف akwai ɗan aljanna kai tsaye wanda yake ko wuta da za su shiga ba akwai waɗanda yake zunubinsu ya yi jawo kyawawan ayyukansu domin karkamanta duk musulmin da yake ya doki yarin jayi zunubinsa wannan aljanna ce ce tsaye ku da kuwa kullum kankantar rinjayar da ladan ne abin da ake bukata ladan da rinjaya kuma ko da ke da kiko alqari'a ce mana magana da alqari'a ce mana qari'a wa ma daraka man qari'a yana ganin nasu kalbarashi ladai ko yake ganin zalika alheri nafus fa amma man da mawazinu fa huwa fi ishatin radiya abin da ake so ladan ya rinjayi zunubi kawai ko yaya ladan ya rinjaya wannan koko ko da shi da jahannama wannan riga ya tsira ka ko san ladan zai rinjaya ne babu shirka ba dogonki a ciki babu canfi a ciki to da zarar lada yarin yarin la da yarin yi zunubi wannan kai tsaye aljanna mutum ne Allah ta'ala sun yi cikin sai bangare na biyu wa amma man khaffat mawazin wanda ma'aunin sa ya saka saka ma'ana zunubi ne yarin da yi la da duk wanda zunubinsa yarin da ya ladansa hukuncin da Allah ta'ala ya yanke mishi shine ya rufa dan ya je a kankara ladan zunubi ba wai dan ya je ya dawwama a can ba yana da alkhairi a baya to amma zartar da hukuncin ta lalayi na Allah subhanahu wataala hukuncin da wa ma kafan mawazini fa inni min qawli wa ma daraka ma hiya narun haliya wuta ce dan karin baki idan Allah ta'ala ya gara mata iya ce shi wannan ko ba ta ba alkhairi ba ta lalaci wannan shi ne abin da ƙungiyoyin gida a su gane ba suka ce to ya za a yi wanda alkhairin sa wurin da yi a shigar da suke tsaye amma wanda zunubin sa wurin da yi sharrinsa a ce akwai fuska biyu in Allah ya gada ma ya gani shi ya gada ma ya kona shi bayan kuma shi da kansu ya faɗi cewa ka ba sai ka duba falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala zargar da abin da aka faɗa wannan adalci ne yayi kamar da aka faɗa mun gane wannan amma a zartar Allah da ala ya dama sai ya ce shi ya ce ne da ba saba alƙawari bane kasancewar ba saba alƙawari bane falala ce amma ke yi mutum alƙawarin alkhairi ka saba mashi shi ne kace da yara duk wanda ya haɗa cikin jiki daya a wannan hutu da aka samu duk wanda ya haɗa cikin jiki daya za ta rai da yana haddace kai ya haddace ya yi kuka cire ka bashi ya yi gudu ba yara da kace duk wanda bai ɗauko ruwa kai ba sai ta mai gudana biyu sai wani bai ɗauko ba su ka to kai ka sake ko ya kai gudana biyu ba za ka gaba alƙawari a ba saba alƙawari ke wani nan mutum ala har lafi to wannan shi ne abin da khawarij da mutum ba su gane ba suka ce duk wanda ya aikata kabira kawari suka ce ya kafarta sai raka zai gallaba a wata har abada motar da lafiya da sun tsananta bai kafirta ba yana manzila bayan manzila ce amma ranar alƙiyama zai da wani auta da ne jana ta to amma ana da sunna da Allah ta ala ce yadda zalika da Allah Ku ummatan wasafa al'umma ta fatacce ala faridun wala bikin awamin bayan zalika sai suka hada kan dalilan baki da waɗancan ayoyi na alwa'ai da waɗannan ayoyi na alba'a sai suka fitar da hukunci tsaftatacce cewa wanda a zunubinsa wurin jayi alkhairinsa in Allah ya da dama ya zartar mai da abin da ya nufi kawai na cewa zai kona shi in ya ga wannan da adalci kenan in ya ne falala sai cewa ya ce mishi wannan kuma falala ce kamar duk da ba duk gurin kowanne su a wurin Allah ta'ala ba da makasu a wurin duk wanda su ba ya koma da makashi da Allah subhanahu wa ta'ala ko kenan abu na biyu wanda zulubinsa wurin jayi alkhairinsa muka ce yana da kusa da nama muna magana ta cikin musulmai wanda yake za a kira usatul muwahhidin da shi yana da tauhidi amma kuma yayi laifi har ya ga wallahi sai yarin jayi alkhairinsa in Allah ta'ala ya ga dama ya ce mishi shine wa yaghfiru ma duna zalika domin ya sha ina ma dai ke mu ke ko an saka mata dubu kenan abu na biyu Allah ta'ala ya ga dama ya kona shi adalci kenan to in ya kona shi duk da wama a cikin gobe da wama ba ba zai da wama ba saboda ne saboda yana da alkhairi ai zunubin da ne ta sakin bisa ɗari Allah ya alkhairin da ne goma bisa ɗari ka ku san goma bisa ɗari ba za a kusanta ta ba ta sayan duka ɗari ba yana da alkhairi goma duka ɗari yana da sharri tasa'in duka ɗari sai za a kona shi in Allah ta'ala ya gara ma iya ta mishi da goma ya gabata in ya gara kuma ya kona shi ya kona wannan kudin da ya shi da kai ta sayan duka ɗari tambayar ana in ya kona shi zai da yama ciki ba zai da yama ba saboda ne ai yana da alkhairi goma wasu ɗari وما ربك بالظلام للعبيد kenan duk zaman da iya birkina ranar alkiyama Allah ya rama da birkina duniya da masana duk zaman da iya birkina ranar alkiyama to wata wata rana zai fita don yana da kashi goma bisa ɗari na alkhairi kaga yadda sai nuna maka ta ko'ina subhanahu wa ta'ala ba shi da ba ba amfani da bane ba shi da suka kana kasu subhanahu wa ta'ala amma ya kullu zalimuna wallahu kabira amma ka ji da nasofi da suke da hankali su waɗanda suka ce duk waɗanda jirgin da ya aikata zunubi a jira mana kaba'ir zai da yaba a wutar abada saboda ne saboda Allah ta'ala ce khalidun fiha wa man ya'sul laha ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين كان خالدا abada يبقى وما أحدث هنا أبدا كل رمك تلتك هر أبدا أمين ce har abada din ba الذين يأكلون الربا حجا ومن كان يؤمن الربا فهذا ما سلف عمره إلى الله ومن عاد في أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سكت كذا من دوام حرام هذا أما الله تعالى هم فيها خالدون أمريكا رد المكسوس القرآن الكريم لا يمكن الأمة في المسكشف كشف الفرقين سنة أن الجنة قولا واحدا ينبت وأنه ko mutu da za su shiga ba Allah sun yi daga cikin su ana gina da kyau kashi da biyu kan wuta kaunar wahidan kafirai kenan in mutum ya fiye tsaye ne kenan in muka zai kashi na uku su ne usatin da ya shigo waɗanda ke suna da tauhidi a matsayin laifi waɗanda za a shigar da shi wuta don a kankare zunubin da suka yi wannan muna magana idan Allah ta'ala bai ya ce miki bace mun kirkan ba an gano wannan da ke ko to yanzu ku ga sai shi alqur'ani ne girma su dan aljanna kai ne yana ga Allah sai su zo khalidun fiha abadan kafirai na su ya zo khalidun fiha abadan kun ga muna da lafazin abadan abadan waɗanda suke usatul muwashshidin suna sun yi laifi amma mutum ne suna da laifi الناس خالدين فيها يعني باب ابدا كل دائما بكيف الناس خالدين فيها يعني باب ابدا مثالي قال الله تعالى في سورة النساء بيت الشراء والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تزري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ولا فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلما ظلا والذين آمنوا وعمل الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا عندما بقى أبدا نقول خالدين فيها بها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وهم يدخلهم الجنة جميلة in ka sake gaba ka dan cikin suratu an-nisa Allah ta'ala yana cewa walladheena amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا يقول لنا خالدين فيها أبدا kuma kuma da kyau hadda ba a sai wata ma'ida Allah ta'ala ya ce qala Allah hada yawm yanfuqu as-sadiquna sidqun lahum jannatu tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan radiya Allah anhu wa radiya an ذلك al-fawz كذا خالد fiha أبدا هذا ما الله تعالى قد في سورة التوبة يقول يبشر بربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالد فيها أبدا إن الله عنده الأجر العظيم وهو خالد فيها أبدا هذا ما الله مرة يقول في سورة التوبة يقول اجر منه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 وبشر المؤمنين الذين آمنوا أن لهم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما تسلم فيه أبدا ما تسلم فيه شيء أجرا حسنا هذا شيء الجنة ما تسلم فيه أبدا. Kun كل يوم ابدا هذا ما علمه له جوزيف سيما ده يقول لمن بالله ليعمل صالحا يكفر امر سيئاته ويدخل الجنات تجد من تحت الانهار خالد فيها ابدا ذلك الفضل هذا ما الله تعالى يقول لمن بالله ليعمل صالحا يدخل الجنات تجد من تحت الانهار خالد فيها ابدا قد احسن الله له رزقا هذا ما الله تعالى فرس في سورة الزلزلة جزاء عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالد فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه هذا الدين وقت الناس كنا خالد فينا أبدا خالد فيها أبدا يا الجنة فينا إذا ما سيلي أن الله كرم فرسه كافرين كما ثم ذكر خالد من الشيوع ابدا ألا تعالى يقول ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريقا الا طريق جهنم خالد من الشيوع ابدا الا طريق جهنم خالد من الشيوع ابدا كذا ابدا ما في هذا الله تعالى يقول ان الله لعن الكافرين وعد لهم سائلا خالد من الشيوع خالد من الشيوع ابدا لا يجوز لهم ولا مشيئة قال خالد بن فيها أبدا خالد بن فيها أبدا نعم يتكلم سيد يتنقى سيد صوت الموحدين ونبيت السوسنة وتوحيدين أما أقول سعيدة ليه إن الله تعالى يتوى ظلام كسبت سبيئة وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون من باب أبدا باب أبدا أشكي هذا معنى تعالى يقول الذين يكونون بالله لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المرض ذلك بأنه يقال إن البيع كل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ومن جاء موعظة من ربه فانتهى ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين باب أبدا باب أبدا باب أبدا فهذا ذهب بالنسبة حتى الله تعالى شيء ومن يقتل المؤمن المتعمد ان متعمدا تجزاه جهنم خالدا فيها او رضي الله عليه ولا انا واجل عذابا او عظيما باب ابدا ممكن تكون بتو هذا باب ابدا هذا ما الله تعالى شيء ومن يعصي الله ورسوله وتعدى حدوده يدخله ويدخله نارا نارا خالدا فيها وله عذاب به هذا باب ابدا ذنبا yana cikin abubuwan da ubangiji Allah mai ووافق yin ahli sunna gamdakatar a babin alwa'ad wal wa'i kaga ita hada ayoyin gaba daya akwai masu khalifin da fiya abadan su ne yan da kuma kafare akwai wanda yake khalifin da fiya babu abadan wannan wanda kuma matsatun muwahhidin ne suna da tauhidi a masjid da za su dawwama a kare amma su har abada ba yana zama dinin da'imin ba har abada ba a babu kuma haka dan ayo za ga babu abada a ciki kaga wannan shine qur'ani kitabun fusilat ayatu min ladun hakimin khabir yadda subhanahu wa ta'ala in bayanin ayoyi tilla tilla dake dake to rage fahimtar wannan yana cikin abin da yake sa ka ga mutum ya dauki laifi ya ce duk da yake za kafirin ne da wani abu har abada ya zauna a lungu ya zauna a ungo su yana fatawa duk wanda zai bi kaza kafiri ne zai gaban ba saboda wani laifin da babu abada a ciki ko da ga zalimi na cewa babu abada a ciki الله تعالى من الموافقة وآن الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار takan ba أتكلم تكم da su har abada saboda kaga babu abadan a ciki amma in Allah ta'ala ya ga dama sai ya ce musu kankanin fahimta. shi ta yake yace wa yadkhul ma bin zalika al sha in Allah ta'ala ya ga dama ya azabtar da mutum don a kona shi ya koyo a kan gare shi ya shiga ya shiga aljanna kuma daga baya saboda yana da alkhairi wanda sai da Allah ma yake Allah tsira da mutum Allah tabbata ga yana cewa يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذا أنت wannan ya aikata laifi. تلوتي kace in ya shiga wata har abada zai zama to kuma alƙalmi da ya fita ba هذا ذكر الإمام التنبيه لقد الله سبحانه وتعالى فأذان من سبحانه وتعالى بل هذا أنت فاهمك وإن لم يكونوا فائزين abin da ma su wani ya shirin in suka mutu tana tashi in suka mutu tana tashi na duk wancan zunubin babu shirka ce idan da zaran shirka ta zo da zaran babu tashi da gara an ce shirka ta zo da zaran ba tauhidi da zaran tauhidi ya zo da zaran babu shirka da zaran zafi ya zo babu da zaran sanyi ya zo babu ba zai zafi a illam ya ta ta'ibi ko da su kasance waɗanda suka tuba daga waɗannan zunuban ba domin idan suka tuba ba ai ba ɗaya babu wannan zunubi ba ana magana illa su tuba ba ina zunubi kuma ba na shirka ba ne بعد أن لقوا الله عاد عارفين المؤمنين بعد صحبة الله سن تشكو سنة الإيمان بشيء وذن في مشيئتي فأنا لو تسمع كركشة وذن دام الله مدوك إنسانتي وحق الجنة في المتصفى شيء ذات هنا تحت المشيئة إذا كانت اللي تفعل رسول سنة فيها أبو كلام كذا تحت المشيئة ينا كركشة وذن دام الله إن الله تعالى يزر تبدأ ونن تدام هكذا عادل شيء إن الله تعالى إياجه كما تدام هشي ياتي بقوة الله تعالى فياتي من سبحانه وتعالى in sha Allah ya zafara lamun in Allah ya gada ma sai zafarta musu ya afa amru bi fadli sai musu abuwa da falalarsa Kama zakara azza wa jalla fi kitabi da Allah ta'ala ya ambata a cikin littafin sa yace wa yaqul ma dina da kalmar yasha yana jabarta abinda da bai wannan ba abin da ba shirka da gaban da gada ma ke nan da zai sa mutum ya a da san maji da rahama Allah kisa malamin suke cewa a lokacin da mutum yake cikin marhajin mutuwa yake cikin cutar azumi an so ya fi halarto da gafarar ubangiji sama da azabar ubangiji kun fahimci wannan da kyau ko ya ko kilta da kyau da ubangiji subhanahu wataala saboda Allah ta'ala yana cewa ana inda zanna abdi wa la ma'budu da ta'ala ana inda zanna abdi ina inda bawa na yake to in yana da zanna alkhairi ina to kenan ana buƙatar mutum ya dinga kyautar zuwa ga ubangiji domin ya sabu ubangijinsa a kitabun da yake masa الله تعالى يقول وكلهم بعد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تتمكنوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا هو الغفور الرحيم وعليه إلى ربكم قل قل يا كيما الذين درجتك يا عبادي يا كباينا الذين أسرفوا وطن بسكة وجه جمعنا بسكة وطن بسكة أرنا لا تتمكنوا من رحمة الله كركوا إيه بالطمان برحمة الله kar ku tsere zamani Allah ba zai muku gafara ba in dai ku tuba wa shurutu tawbati annadamu إلى ذنب فيما بقي عليه العمر وأن يترك المعصية في ساعة إن كان متلبسا ومشي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ومشي لا بد أن وإن شاء وإن شاء الذر في النار ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعل في الدارين كأهل نصرتي الذين خابوا من بدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به amin wa in sha'a in ko Allah ya ga dama azabahum fil nar sai ya azabtar da su da wuta ya azaba musu azaba cikin wuta wannan bi adali da adalci ne musu dan da ya ce musu duk wanda yi kaza zan mai kaza da irin da mutum da kuma ake mai ba za a ci ba wata gudu ake ba adalci ake yi kun fahimta ne da kai illa yi karibi da minha sannan Allah ta'ala ya fitar da shi daga wutar ana rubun a hannun kabarar kenan ko da rahmatin ya rahmatsa ya fitar da shi daga wutar da rahmatsa zai shafi ɗaya kenan ko ya fitar da shi daga wutar wai shafa'atu shafi'in da ceton masu ceto ai ceton masu ceto ma wani bangare ne na rahmatsa asar ne na rahmatsa ilimi yana karkashin rahmatsa ceton masu ceto kenan akwai masu ceto cikin kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceto alqur'ani zai ceto kenan manzo Allah zai ceci mabiyansa alqur'ani zai ceci da aikin shi yawa sannan ba kuma da da qur'ani za ta da qur'ani za shi a ce da kai a kan sallah ka ce sallah ka ba ka yi kulle da qur'ani a ce ka yi kulle da qur'ani da ke a sittin da kan sittin ai wani da kan shiga samun jama'a da ai wani da ne shafa'ati shafi'i da ceton masu ceto shi ceto game da muka sha maimaitawa ceto da kudin na Allah madauki sarki ne kullum ma shafa'ati jami'a ka ce ceto da kudin na Allah madauki sarki ne shi Allah shi ne ya ce wani ceto wani shi zai ce man zallabi yashwar inda Allah bi izini ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah Allah ne ya ce kai wani ceto wani ba wai kai wani ki ceto ba mutum zai ce kowa da kowa a sai an ayyana mai wanda zai ceto wa kan malakin fi samawat la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya ga ba da izini ga wanda ya gara ma a kuma ya gara a shi kuma mutum yana gari kuma zai ba zai saka cikin shi ba shi ba shi ya ga zai alhali shi Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ya ya saukar shi shi ba so ba kira ma cikin ka Allah Allah ya ga ya yi da yawa da cikin cutar da za ta shi wato bayan Allah kirki da gafi al'amar Allah shi da ya da da ahli sunna ba sa cewa wani da sunansa dan aljanna ne in ba Allah ta'ala ne kuma ba Allah suka faɗa ba kamar ba ya cewa wani in ba kafiri ba ba a cewa wani da mutum mun da ka san ka kitan abu da ke wuce mutum ba wannan Allah kadai ya sani duk zaman ku da mutum in ya tare kuka kuka gwara kuka fito ya zama na tarin adadin noma da shi adadin noma da kai adadin kiya wajen da ya sha litar da ya sha adadin wata ta sha ko adadin nafin gurin da suka yi gaba daya duk ko da yawan Allah ta'ala kadai ya sa abin da ke cikin zuba da mutane ثم يتركه منها برحمة وشفاعة الشافعين بكي تم سجده من أهل طاعات التي تم فيها الله تعالى جميع الله تسمى عند ثم يبعث من إلى الجنة sannan Allah ta'ala ya fitar da shi daga wuta zuwa aljannarsa ba na zaman dukkan da suka ce Allah ta'ala ta tsare wato ta da tsabagen jahilkar wuta da yahudawa suka yi suka ce lantar sanin naru ina a wurin ma'amala na wuta ba za ta taɓa su ba sai kwanuka ƙididdigaggu alhassan ta shigo ce inda za a tara wa mutum jin daɗin duniya baki ɗaya duk abin da ke amsa jin daɗi a tara mai bayan ya gama ji sannan a sa shi wuta ta sakon ɗaya sai ya manta cewa ya taɓa ɗanɗan wani abu sun yi daɗi domin ta bala'i ce amma zai tsata ji mu jira mu suka ce lafiya da samun lafiya illa wani ma'azu wa zalika abin da yasa haka kuwa Allah ta'ala zai fitar da su in Allah ta'ala ta walla ahla ma'rifati don Allah ta'ala shi ne wanda ya jibanci al'amuran waɗanda suka san shi kullu rabbil magana ta su a dukkan malamai suka ce ina ma ya ce saboda Allah ta'ala ya jibinci waɗanda suka yi imani da shi ba waɗanda suka san shi ba domin zaman Allah kaɗai ya zama da mutum min ya yi imani da shi kamar da baka faɗa ba su saboda iblis ya ce ƙara rabbi fa anzurni ila yawmi ba'akum yace ya ce ya ku ubangiji ka jinkirta mu ya san shi ko ba san shi ba ka jinkirta ka jinkirta la'ubu mu ma'ajma'in na rinƙe da buwayar ka da izzarka ɗaya marin da yasu da kiɗa illa da shi ya fara da ta Allah amma ya yi imanin shi sai haka sai ce zalika da Allah ta ahli malamin ce ina ma yake ta ahli dan Allah ta'ala ya dubanci zakan da suka san shi imani shi wala sai haka a gidaje ba gidan duniya da gidan lahira ba su ne kira su guda biyu ba bai sanya su a gidan gidan duniya da gidan lahira ba ka amana da kuratu kamar waɗanda yake yi musu nufa a baba don su waɗanda suke inkarin sa waɗanda ba san shi ba waɗanda ba su iya yi ya sanya su a gidan lahira ya yi musu ne khalidu da fiha abadan الذين خابوا خابوا guda yake waɗanda suka taɗe ba su samu tafiyar Allah maɗaukin sarki ba mana da su gamzakatar sun yi mai zaɓa da ita ba in ba ba wasu ne kan ai zo ko da rashin yau ba ina cin amma su yi gamzakatar su faru ko da matsayin shari'a ba su samu wannan ba walam ya lalu ya hauki ba su samu wani abu na abin da ya shafi ne da jikin ta al'amarin Allah maɗaukin sarki ba Allahumma wa wa biyar islam malamin ce ya Allah اللهم أسألك يا الله أسألك يا الله يا يا يا ابن يسميني وأتوني أراك أنا أتشي يا تشي اللهم يسا على رأسي لا أتشي يا اللهم لم تشي يا اللهم تشي يا يا الله كده in ba za a yi ba a babin al-shi'ar ba wai ne ba ma da kun alamma a ya allahumma ya allahumma ne da yan arabiya su sunan Allah kuma ya yi dinar Islam ya Allah ya mazbunci ya Allah wanda yake shi ne mazbuncin musulunci ya Allah wanda yake mazbuncin musulmai sabbatina ala Islam ya ka tabbatar da mu a musulunci hatta mal qaqadi har mu haɗu da kai da musulunci shi da wanda ma musulmuna wa alihi tana da salihin amin malaka duka ratu daga sunna kenan ba magana za a tsira mutum tsoro yake kayi shi zai ne maka addu'a ma yake maka Allahumma ya waliyal islamu ahadu sabbin hal islamu hasan al-aqab a makarantar da ba ta shirya gani ya ce wani ya yi fushi da kai wani ya yi fushi da kai mutum zai kada ya yi asara ya yi masa mota ce wani ya yi fushi da su to ya yi sabon mota ba ne kun bi a ce su yi fushi da da kafirai da gaba ɗaya ya zama da babu wani bai fuji a nan ƙasa Kun kullum ku shiga a cikin musulunci kaga wannan wannan magana ita ce akida ahlus sunna wal jamaa cewa musulmai masu tauhidi da suka mutu suna da zunubi zunubin na ta gadin yawa za a koma su a wuta in Allah ta'ala ya ga damar haka dan in ya ga damar shigar da su aljanna tun karan fari in ya ga damar kuma ya kona su daga baya kuma a fita da su bayan sun zurtuna ita ce abin da malama sana'a na. وده جاء لك إذا أبو داود وفراته وقل يقول الله العظيم بفضله من النار أبوابا من لسان تطرم على النار في الفردوس تحيا دمائه كحد حميم الثاني جاء يقصده شيء أبدا من زعل الله صلى الله عليه وسلم يفعل يقول حتى إذا كان صحبا har lokacin da suka zama gawayi shi ne sahab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka san ƙarshen kurmuwa kenan sun koyi to matsala za ta mutuwa kuma an riga an yi mutuwa illa mai kata na kula an riga an gaya da kiya kawai babu sabon mutuwa ɗin kuwa don shi ɗan ya ce ya ci min mutu mai dindi makali ma mu da mutu ta kowace irin hanya ta kowace irin wani abin da ke sawa a mutu zai da mutu amma kuma ba za ta mutu ala mutu shiwa wala wahaya hatta idza kanu fahman har sai lokacin da suka zama gawayi ya jina bi shafa'a sai a ba da izini a wuce amma ba kai wanda kusa ne dan kai wanda kusa ne ya ta aiki ko na kirya ne ko na bijina ne ko na tabo ne ko na kanya ne ya riga zama gare ne kai. faji a biyu da da'irar ta ba'ira sai a kawo su jama'a jama'a fili fili fa dukku ala janna sai a watsa su a cikin kekunan aljanna ya قيل ثم تأتي يا أهل الجنة يا قوم الجنة أفيضوا عليهم قواتهم سبحانه suna wanzu musu ruwa sauran butunan da ba ta shibba sai da suna tsoro tsoro yana fitowa a cikinsu sabon halitta sabon gashi sabon nama yana fitowa Allah ta'ala ya sauwa yana fitowa Na nabatar shibba irin yadda kwaya take tsoro ta kuma fi halin sai irin ce abin nan guguwar ruwa igiyar ruwa ta dade kafa igiyar ya yana da shi da kome ya mu tare da yake ne ya mu iya kome yake ganewa in ya samu wani fito ko ya samu wani kaure sai cire zai cire a wurin bayan ruwa ya gani sai ya zanta aure kuma suna fitowa a daidai wannan wurin masu masu kyan gani masu kaza masu kaza haka na kuma sabuwar halittar su tana hudowa tana hudowa tana hudowa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya sani ayoyin da muka karanta da su kuma mun karanta ayoyin ɗan wuta khalidun fiha abadan kafirai ayoyin ɗan aljanna khalidun fiha abadan musulmi ɗan aljanna kenan to amma waɗanda suke ba ba irin wuta ba ba kafirai ba kaga na su khalidun fiha ne amma babu abadan to amma za ka samu kuma wata na ɗan aljanna din babu babu abadan a ciki كما والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها khalidun babu abadan a ciki a ta yanka da abadan a shirin ba shi kenan ba yanzu haka nan madarisa man ne ta kuma babu khalidun fiya din babu abadan din kamar kun nan jima kafir min ahli kitab al mushrikin fi nar jahannam khalidun fiha ulaika hum sharrul bariyah kaga babu abadan ayan ta da cikin suratul ahzab amma da cikin suratul an-nisa نعم هذا الباب abadan da abada abadan ne a wasu wurare ina ta ina fatan daidai gurgurin wannan da wannan isa kuma shi da ka ta anan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya sani tarayya a cikin ladan muke da muka abin da muka kuskure kuma Allah ta'ala ya tsare mu baki daya Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin sunan Allah sallallahu alaihi wa sallama subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk